وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar mu wannan yammaci na alhamis wanda ya zo daidai da goma sha takwas ga watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta arba'in daidai ga shi allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidu sunna da ke titin sardauna a nan garin azare a daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar Mamud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ta'alikai da ƙarin haske da wani ɗaya daga cikin malamai na suna a wannan ƙasa mai suna malam aliyu albani wato mutumin ba ne a jihar borno amma mazaunin ƙasar masar ne yana birnin alƙahira a jami'atul azhar malami ne cananka shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da alheri to in ba a manta ba yau matashiyarmu ita ce aya ta farko a cikin suratun rumi aya ta ɗaya a cikin suratun rumi wanda jiya mun tamhidi na surar a ƙarshen karatunmu na jiya inda muka kai ƙarshen aya ko aya ta ƙarshe cikin suratul ankabut muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wayanda yake yantawa ga barin wutar jahannama a wannan wata mai albarka ya sa karatun muna yin sa ne don neman yardarsa na'am arama أعوذ الرحمن الرحيم ألف لام نعم غلبت الروم توكاجي في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الله أكبر في بضع سنين هكا لله الأمر من قبل ومن بعد نعم فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الله أكبر وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون نعم الله ملوكك يفارى دا وسكرا من بقي يتي ألف لام ميم سنة ألف لام ميم ما لم تفسيري يتي الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ne mafi sani da manufarsa da wa'annan haruffa guda uku alifun lamun mimun da ya buɗe wannan sura da su me yasa li'annahu lam yarid fi ta'wiliha shay'un sarihun min kitabillah aw min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda ya more illa mai bin sunnar annabi in ka kawo masa shiriri ta ba zai ba in ka kawo tarkacen ka zai tura wuta wanda a fassarar alifun lamun nimun aka ce Allah shi ya san abin da yake nufi da su to wa zai zo ya ma wani kundin ibn basira in roman ka ne kowa da irin nasa to me yasa aka fada ka yi ce ai saboda babu wani abu da ya gangaro wajen tawili ma'ana fassaran wa'annan kuraman baki kaga bahaushe uwar azanci yace kuna mamaki ne ba sa manana babu wani abu bayyananne da ya zo a littafin Allah da yake fassara su ko a sunnar mazan Allah wato cikin hadisi kenan ƙur'ani, sashinsa ke fassara sashi in ba a samu ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fassara in ba a samu ba fa ijtihadin al'ummar musulmi ya fassara domin annabi ya ba da isma a al'ummarsa cewa la ta ummati ala dalala Al'ummata ta ba za su taru gaba ɗaya duk batattu ba ne ba zai yi ba a duniya ta tashi da ka in ba a samu nassi a fili ba ba a samu nassin sunna ba abu kuma ana da buƙatar bayani to ana karɓar ijima'in malamai na wannan zamani wata ƙaddamar kalamu ala hurufin muƙadda'a min awwali suratul baqara bayani ya gabata akan wayannan harufa wayanda suke rababbu a farkon suratul baqara faraji in shita tawassu'an in kana san karin bayanin sai ka koma can a sura ta biyu cikin alkur'ani mai tsarki wato suratul baqara tawassu'an wajen ka ƙara bude ka sai Allah madaukake ce gulibatir rum guliba bina'ul majhuli gulibatur rumu an rinjaye rum kaga ga rumu da rufa amma ita ce ta faɗo a matsayin mafulu ne saboda bina'ul majhul ne ta zauna ibul fa'i gulibatur rumu an rinjaye rum wa hum ahlul su mutanen rum malaman zauna in kace musu rum sai su ce kasar turawa turawa ne nasaru ne ka gane hum ahlul kitabin su mutane ne magawa littafi ashabul injil ka gani ko suna bin littafin injila littafin waye annabi isa dan maryama alaihi wa assalam su ruma wannan suna bin littafin annabi isa ɗan kirista ne ke aqrabu ilal musulmina, dan kirista fi kusa da musulmi akan bayahudi an gane ɗan kirista ya fi kusa da musulmi akan ba majusi kirista ya fi kusa da musulmi akan mushiriki shi yasa anan nan malaye su mazuwa littafi ne suna bin littafin injila kuma kusa suke da musulmi mabiya alkur'ani galabata farisu to su waye suke galaba akan rom su ne mutanen farisa iran da iraki nan ne faris wale su ahala kitabin su ba mazuwa littafi ba ne balhum kanu majusan ya budunan nara su majusawa ne idan aka ce majusu wasu jama'a ce da ke da aƙida cewa abun bauta abu ne kaji shirkar majusu Ko ba komi ba ne ababai biyu da ake bautansu illa haske da duhu amma sai suka ce shi haske abin bauta ne mai kawo ruwan sama mai kawo rahama mai kawo yabanya mai kawo arziki shi kuma duhu abin bauta ne mai kawo talauci da yunwa da turuta da abin da bai da kyau da haka sai suka zaɓi ko su bautata wa wuta ko wannan hasken ko kyandiri ko rana ko wata ko taurari annabi ibrahim ya yi fama da irin su falon mara an shamsa ba gatan, kala haza rabbi haza akbar ya nuna musu ranar ya bata ya nuna wata ya bata ya nuna taurari ya bata sai nuna musu allah guda daya dama jagora ne shi na tauhidi annabi ibrahim to kaga aqidar majusu shine bautar wuta da aka aka ce hum bal hum kanu majusan ya'buduna an-nara su majusawa ne suna bautar wuta hum aqrabu ila ibadati al-awthan su sun fi kusa da masu bautar gumaka da mai bautar wuta da mai bautar gunki sun fi kusa ciyayi haka mai bin injila ya fi kusa da mai bin alkur'ani to lokacin da farisa ta rinjayi rumu eh? fafariha kuffaru makka ta zalika kafiran makka sai suka yi farin ciki da wannan galaba da su farisa suka yi wa rumu saboda su mutanen makka bautar gunki suke wancan lokacin an gane? wa ƙalulil musulmina suka magaya wa musulmai mabiya annabi na hannu na gulubukum kama galabat farisun roma mu ma za mu samu galaba a kan kugu musulmai tamfar yadda farisa ta rinjaye roma haka mu ma za mu mulkushe ku to a ina ne wa'annan farisawa sukan rinjaye mutanen roma Allah ce fi adana ardi a mafi kusacin ƙasa ai a ƙarabu ardin rum ila farisa bil jazira ƙasar rum yadda ta fi kusa da jaziratul arab a nan aka do aka yi yaƙin har mutanen rumu wato farisa suka yi galaba akan rumawa Il hal jai haljaisha ne Rindunonin guda biyu a nan gurin suka haɗu walbadi bilgauzuwi humul fursu wayanda suka fara kawo hari su ne farisawan su suka fara kawo hari kan rumu kuma suka yi galaba a kansu hum ai su ruma wannan min ba galabihim bayan an samu galaba a kansu an rinjaye su ai udifal masdaru ilal maf'ul ai galabatul farisa iyahum bayan galabar da faris ta samu a kansu sayaglibuna farisa su ma da sannu shi sa aka kawo sinu sayuglabuna ko yawa sayaglibuna da sannu ainihin za su rinjayi farisa su rumun kenan fi isinin cikin wasu 'yan tsirarin shekaru huwa ma bai na ila cikin au awul ashir in aka ce bid'u tsirari daga uku zuwa tara zuwa goma nan ne tsirarin shekaru faltakal jeshan fi sanati sabi'ati min al-iltiqa' al-awwal sai waɗannan rindina guda biyu suka sake haduwa aka sake kaura yaki bayan shekara bakwai da haduwarsu ta farko suka sake ainihin wato haduwa wa galabatin rumu farisa a wannan haduwar kuma sai Rumu ta yi galaba a kan faris mala ya ce wadda da zalika fi hadisin hasanun a kirajahu turmiziyu fi sinani wannan labari ya zo cikin hadisi hasani wanda imamu turmizi wato imamu turmizi ya fudda shi cikin sunan nasa hadisi na 3115 da na 3,116 da 17 da duk bayani akan wannan galaba da aka samu Allah ya ce lillahi al'amru min ƙablu wa min ba'adu al'amari dai na Allah ne min ƙablu tun da farko ai min ƙabli galabin rumu gabanin ainihin rumu ta yi galaban nan al'amari na Allah ne wa min ba'adihi da bayan galabarsu ma'ana an anna galabata farisa awwalan galabar da farisa ta samu a farko din nan wa galabatin rumu thaniyan da galabar da rumu ta samu na biyu bi amrin lahi da umarnin Allah ne ai bi iradatihi da nufinsa wa yawma idin a wannan ranar ai yawma taglibu ar-rumu ranar da rum za ta yi galaban nan yafrahul na kaga mu'mine su ma sai su yi farin ciki da ba su mushrikan sun yi farin ciki ba a can to yanzu ko mu'mine ne za su yi farin ciki ai ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su za su yi farin ciki لأن المسلمين كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس domin musulmai suna son rumawa su samu ainihin galaba su samu rinjaye akan farisa li'annahum ahlu kitabi domin su rumu mazowa littafi ne wa Kanal al-mushrikuna yuhibbuna an tadhhara farisa ala rum su ko mushrikai so suke yi farisa ta samu galaba akan romawa li'annahum ashabu awthani saboda su ma'abuta gumaka ne Allah sai ce bi nasrillah da taimakon Allah iyahun gare su ai waqad bi sababi nasrin rumi ala farisa da sababin nasarar da rumawa ta samu akan farisa farihu bi zalika ko sun yi farin ciki da wannan wa alimu bihi yawma wuqu'ihi yawma badr sai suka san aukuwarsa ranan da aka yi yakin badar yayi lamba daya wa fi hadisin sahihi ya zo cikin hadisi ingantacce akhrajahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fidda shi hadisi na 2935 an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi sallama. abu sa'idin al-khudri yace lamma kana yawmu badr yayin da ranar yakin badar ta kasance zaharatul rumu ala farisa rumawa sun samu ɗaukaka akan farisawa jaba zalika almu'minin wannan abun sai ya baiwa mu'minai sha'awa fa nazalat sai Allah ya saukar da wannan alif lam mim ghulibatir rum fi adna ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd ويومئذ يفرح المؤمنون كديتني ما سبب النزول قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس sai muminai suka farin ciki da rinjayen da rumawa suka samu akan farisawa mala ce wa kalal albaniyu shehin malamin muhammad nasiruddin albani muhaddis ne ya ce hadisin sahihu. ya ba ka yi da albani allah ya ba ki wannan ɓangaren ya ce hadisi ne ingantacce ungur sunanar turmizi ka duba cikin sunan na imamun turmizi mujalladi na biyar shafi 189 taƙiƙu ahmadu shakir malamin da yi wa littafin taƙiƙi wa muhammad fu'ad da kuma muhammadul fu'ad na'am ina ne can sama ina muke na'am saboda wai jibril alaihi salam ya sauko da wannan ainihin batu haka ne ko ma faraihim bi nasrihim alal mushrikin fihi tare da farin cikin su da nasarar da suka samu akan mushrikai cikin wannan ranar to sai Allah ya ce yansuru man yasha haka Allah yake taimakon wanda ya so Allah ka taimaka mana wa huwa al-azizu Allah shi an mabuwayi ai al-galibu mai galaba ar-rahimu kuma maji qaybil mu'minina ga mu'mini wa'adallahi wannan alƙawarin Allah ne masdari ne wa'ada ai wa'adallahu zalika al-wa'd badalun min lafazin bi badalun min lafazin bi fi'lihi wal asalu wa'adahumullahu an-nasara kadhi Allah ya musu wa'adin wannan nasara din la yi yukhlifu Lahu wa'adahu Allah ko ya saba alkawari ba irin ka ne ba iri na ba in Allah ya alkawari alkawarin Allah baya tashi haka ne ko walakin na aksarar nasi sai dai mafiya yawa daga cikin wato mutane da suke kafirai la ya alamu na san cewa Allah ba ya saba alkawari ba Aiwa da huta alabi bi ya lamuna zahiran min alhayati duniya waɗanda ba musulmai ba kafirai sun san duk wani abu na jin daɗin rayuwar duniya ai ma'ash ma'aishi hako duk kayan rayuwar duniya minar tijarati na kasuwanci fatauci wazira'a da noma walbina da gine-gine walgiras da dashe wa gairi zalika da wani wannan duk yahudu da nasara sun san wannan wa hum anil akhirati hum ghafilun sannan su dangane da lahira su rafkanannu ne i'adatuhum ta'kidun ay irtibadu baina adamil ilmi wato an kulla alaka ne tsakanin rashin ilimi wa huwa al shine jahilci wa wujudihi da samun ilimin wa muradihi da nufinsa لا فرق بين الجهل والعلم الذي لا يتجاوز الدنيا to kaji babu bambanci tsakanin ilimi da jahilci idan ilimin mutum na rayuwar duniya ne to har yanzu sa jahili ne da haka don ka kera waya don ka yi kwamfuta dan ka tsara ginin nan ya yi kyau in baka iya a ahalari ba jahili ne Zai ka samu farfesa in ka kawo masa iliya ke kuta tirka-tirka da shi balle ka ce ya ja maka ƙur'ani daidai ko ya karanto hadisi da isnadinsa kuma farfesa ne kai da ka ce ƙur'ani in an zo ma sai a ce kai gafara ana maganan farfesa kuma to ilimin da dai na duniya ne jahilci sai dai in kana so ka hada biyu kamar tsuntsu ne ka yanke bukabukinsa zai tashi ne to di ka na duniya haka yake ba zai kai ka ga nasara ba bayan ka mutu in ba ka yi ilimin ƙur'ani da sunna ba shi ne malai ce lafar ƙabenar jihali wal ilimin lazi la ya tajawazin duniya babu bambanci tsakanin jahilci da ilimin da baya ƙetare duniya ko da kuma ka samu ilimin ƙur'ani da sunna amma sai ka hada da shirka kana rusa sunnonin annabi kana rusa tauhidi kana gina ɗariƙarka jahili ne sai an gane abin da nake nufi ko Allah ya shirya da wa qawluhu fadinsa da Allah madaukaki yace zahiran min alhayati dunya ai da yace ya'lamuna zahiran min alhayati dunya yufidu anna lid-dunya zahiran wa batinan wannan yana nuna mana duniya tana da ilimi na zahiri da wani boyayye fa zahiruha ma ya'rifuhu al-juhal zahirin duniya shine abin da jahilai suka sani ba mun yi ba kwanan nan fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu hazzin azim kaga wayannan jahilai ne don haka kaga sai aka ce zahirinta shine ne abinda yake bayyana ga jahilai mina tamattu'i bi zakharifiha na jin daɗi da kayan ado na duniya idan waya ta fito mai kyau ka ce ai kaza ce tana da ram kaza wane ne ba haka yara suke bai ko a ce wata mota ta fito latest wannan ya alamu na bahiran minan ayatun da ka zauna ka koyi yadda ake karatun fatiha da kyau da ka samu tsira da ka zauna ka koyi farillan sallah da sunnoni da yadda ake tsarki da alwala da ka samu ilimin da zai amfanar da kai wata na'umi bi malaziha da shiga ni'ima da kayan jin daɗi na duniya wa haƙiƙata ha wa baɗini ha wato baɗininta kuwa wa haƙiƙataha da haƙiƙanin duniya annaha mujazin ila al-akhirah guri ne da zaka ƙetara ka tafi lahira ita duniya duniya ba zo zama ba ko haka ne wannan shi ne wani mai waka yace inna lillahi ibadan kala kalakun duniya wa kafin fitina Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira sun saki duniya suna jin tsoro na fitintinu sun yi nazari a kan duniya nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana yayin da suka gane cewa ita duniyar nan ba zama ba ne ga duk wani mai rai da yake cikinta. duk daren daɗewa za a ce wane ya mutu ina kakanka ko babanka yana nan kaka shi baban babanka yana nan to yadda ya tafi nan duk za ku tafi can to da suka gane babuwan zama ba ita ka zuha lujja sai suka ɗauki duniyan nan kamar wani kogi ne mai zurfi wata kalu salihal amali ha sufuna sai suka ɗauki ayyuka na gari shi ne jirgin da za su hau su haihuwa to haka duniya take na'am ya tazawwadu min hal al'aƙilul alimi bidda'a kaji ko an koma wancan baitocin al'aƙilu mai hankali al'alimu kuma masani ya tazawwadu ha yana neman guzuri ne daga duniya ɗin nan bidda'ati da bin Allah bin Allah ka shine guzurinka na zuwa lahira kar ma ka jira wai wani shehi zai hayar da kai gobe ka wahala a banza wal amali saliha da ayyuka na gargari ka gani sun ثم تقدم kufi jalbi جلب ulama'i العلماء wal والآخرة sannan sai siyakin ƙur'ani ya ci gaba wajen jawo hankulan masana duniya da lahira ila nazari ilal makhlukati ta'ala mutane su yi nazari akan abubuwan da Allah ya halitta faƙala ya ce أولم يسيروا في الأرض haka yake kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-ardh wa 'amaruha akthar mimma 'amaru mun Allah ke dawo awalam yatafakkaru bil bayyinat فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان أولم يتفكروا في أنفسهم نعم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى نعم وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون na'am aw law yatafakkaru fi anfusihim Allah madaukaki yace shin mutane ba sa tunani ne at-tafakkur shine kai amfani da kwakwalwarka kai tunani akanka liyarji'u an gafalatihim don su daina rafkana su dawo su nutsu ma khalaqa Allahu samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq Allah fa bai halicci sammai ba guda bakwai da ƙasa kamar su da abin da a tsakaninsu sai dai don gaskiya aibi sababin sabiti saboda wani dalili ne tabbatacce wa gayatu labudda minha akwai wata gaya da za a je ba makawa akwai wanda zai ki zuwa lafiya in baka je ba ma za a kai ka wa ajalin musamma da kuma wani ajali abin ambato lidhalika tanfa inda haka ne ko don lidhalika tafna inda ai ba'da alfana'i bin nafkhati alula wai saboda haka tafna duniya za ta kare ai ba'da alfana'i bin nafkhati alula bayan ta kare da busa busar kaho ta farko yakunu niha intihaiha wa badahu al a nan ne karshen ta zai kasance bayan sa kuma sai tayarwa bin nafkati thaniya busa ta biyu sai a tayar da mutane wa inna kathiran minan nasi lalle mafiya yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim lakafiruna suna kafircewa saduwa da ubangijinsu ai la yu'minuna bil ba'thi ba'da al-maut kadiku ba sa ba da gaskiya da tayarwa bayan an mutu ba su yarda ba suna ga kawai idan mutum ya mutu shi kenan ya zama turba ya digirgije ba wani mai iya tayar da shi wannan ma wani nau'i ne na kafirci to Allah ya ce kai wannan nazarin kai tunani ya ce a walam ya siru fil ardi yalla ba su yawo ba ne a ban ƙasa ko da tunani fayan duru kai fa kana aƙibatun lazina min ƙablihim su kalli yaya ƙarshen waɗanda suka wuce gabaninsu ya kasance min al'umami daga al'umatai ai an yi al'umatai daga baya wahiyar ihilakuhun biktisari ilmihim ala hayatin duniya Allah ya halakar da su saboda sun takaita iliminsu akan kawai neman rayuwar duniya ne allazi addahum ila takdhibir rusuli wanda ilimin rayuwar duniya shi ya kai su ga ƙaryata manzanni addalina ila al-akhirah su kuma manzannin nan sune masu nuna wa mutane lahira kanu ashadda minhum quwwa al'ummar da suka gabace su nan sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi ina misalin su mallai ce ka adin kamar adawa wa samud da samudawa wa atharul arda kuma sun ainihin noma ƙasa shine atharul arda ai harathuha wa qallabuha sun yi noma sun yi kaftu sun juya kasar lizarin in wa saboda su shuka ko su yi dashe kasan dan adam sai da abinci shi yasa duk wanda yake zuwa ya hana manoma ya karsu to yana so ya kashe al'ummar kasar ne gaba da shi dan adam mai rai ba rayuwa sai da abin da zai kalace wa amaruha aksara mimma amaruha su ma sun raya duniya fiye da yadda waɗannan ɗin suka raya ta haliyan waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyananu ay bil zahirati allati tu'addihim ila fahmi al hujjoji bayyananu wadda za ta kai su ga fahimtar lahira fa sai suka ki lima ko lima yarawna min fawa'idin duniya. saboda abin da suke gani na da duniya don da yawa abin da yake hana su bin sunna kwaɗayi ne wasu malaman malin fada ne in za su faɗi magana sarki baya so ba za su faɗa ba malin fada ke nan ba baya faɗan gaskiya malami mai faɗan gaskiya shi ne rabbani malami na Allah Allah ka sanya mu cikinsu to shi ne sai ya ce mai allati tafutuhum bil imani wanda wannan fa'idar tana kubce musu da ainihin wato imaninsu hatta halakahumullah ko fa'idar take kawar musu da imaninsu har yanzu Allah ya halaka su fa'idar duniya da suke nema ita take halaka su fama kana Allah liyazlimahum lamul juhuli kenan liyazlimahum aili an yablimahum ne aka shafe an ɗin ce Allah bai kasance zai zalunce su ba bi ihlakihim bi gairi jurmin ballantana ya halakar da su ba tare da sun aikata wata jarima ba ba tare da wani laifi ba in ka ga Allah ya kama mutum to yayi jarima walakin kanu anfusahum yablimun kawai dai kanunsu suke zalunta bi takdhibihim rusulahum saboda sun karyata manzanninsu duk wanda ya karyata annabi a ce ma sunna ne kaza ka ce a ah, ai izala ne mu iyayenmu ba haka suka yi ba to ka zama dan gargajiya gadon gargajiya ke an ce karka tambaye abin da ka yi tambaye mai Allah ya ce yaya annabi ya koya. koyar a كان عاقبة lazina a sa'usua. sannan sai ya zama ƙarshen waɗanda suka yi mummunan abu to mummunan abu ne ƙarshensu sakamakonsu mai muni ne ai al'aswa'a ai al'akabahu wa huwa ismu kana ala nasbi ala nasbi aqibata wa qura aqibatu bi raf'i ismu kana kenan wa su'a khabaruha su'a khabaru kana ne wal muradu biha jahannama akwai mummunan sakamako da ya kai wutar jahannama wa isa'atuhum da kuma munana aikinsu hiya an abi an kazzabu bi ayatin lahi ko sun karyata ayoyin Allah wa kanu biha yastazi'un sun zan suna izgili dangane da ayoyin Allah ai isa'atuhum hiya takdhibuhum bi ayatin lahi munana watasu shine sun karyata ayoyin Allah wastihza'uhum biha sun ma yi izgili da ita an ja ta gaban ne الله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون نعم. ويوم تقوم الساعة يخلص المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين نعم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون تكاجي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون الله سركي وأما أما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون الله أكبر نعم Allah maɗaukaki ya ce Allahu ya bi da'ul ko? Allah shi yake faran shi ya fari halitta ko yake faranta ayyun shi'u khalqan nasi Allah shi ya fari halittar mutane lamba ta ɗaya ne a kansa ko halkan nan wa subhanahu wa ta'ala in ji mana albami ke ne ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ce ƙul halmi shura ka'ikun man da'ul kalka sun ma ka tambaye su ka ce shin a cikin waɗanda kuke haɗawa da Allah shehinan naku da gumakan naku da ababen da kuke tsoro ba za su bar ku kubi sunnar annabi ba a cikinsu akwai wanda yake aiki irin na Allah ya kagi halitta tun daga kamar mani ya koma saran jini ya koma tsoka har a busa masa rai har ya zama ɗan jariri har ya fito duniya har ya ƙarfi har ya sake koma lafiya shi ne sun mai idu ƙulillahu ya da'ul kalka sun mai idu mm. ce ne Allah shi yake faran halitta kuma ya dawo da ita fa'anna tufakun ta yaya ake kawar da tunanin na'am mai idu an yu'idu khalqahum da mautihim kafi bayan mutane sun mutu ya sake halittar su thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ake mai da ku lamba ta biyu ƙala Allah ta'ala marji hukum jami'a wa’adallahi haqqan Allahu a yi wani sani. ilaihi marji'ukum jami'a makomar ku baki daya da wanda ya bi Allah da wanda ya bin Allah duka za a koma gurin Allah wa'adan lahi haƙa wannan alkawari ne na Allah yayi shi ya gaskata shi kuma kowa sai ya koma gun Allah in kai munafirci zaka koma gurin Allah in kai gaskiya za ka koma gun Allah in kai mushirkanci za ka koma gun Allah in kai tauhidi za ka koma gun Allah in kai ainihin sunna gun Allah za ka koma in ɗan bidi'a ne gun Allah za ku a can ne Allah zai ce wamtabil yawma ayyuhal mujrimun za a ce a rabu mai kyau ya koma gefe mummuna ya koma kuma dole sai an rabu ba wani wanda zai satan layi ya koma kaza a duniya wani zai ɗiyarsa to wata nan ka zai yi ba mu mala'ika ya harare ka ba kai sama da ka ce ilaihi marji'ukum jami'a wa'adan lahi haqqa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu innahu lalle shi ubangiji ta'ala yabda'ul khalqa shi yake farar halitta thumma yu'iduhu sannan in ta mutu ya sake dawo da ita me yasa ya dawo da itan liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati bil qist dan dai ya sakawa wayanda suke imani bayan sun yi imanin suke aikata aiki na gari zai musu sakamako na adalci wallazina kafaru lahum sharabun min hamimi wayanda suka kafirta kwa a lahira suna da wani abun sha na ruwa tafashashe kuma tafashashen ruwan nan jini da ɗiwa ne na ‘yan wutar tabbatacce za a ba su su sha gasa wa azabun alimu da wata azaba mai raɗaɗi bi ma kanu ya kufuru na kaji dalilinta saboda kafircin da suka yi na'am wa yau mata ƙomu sa'atu yi gulisul mujirimun a ranar da alkiyama za ta tsayu to masu laifi sun shiga cikin ainihin wato ablasa Shi ne a ce mutum ya ainihin lalace ya rasa rayuwarsa ta gobe ay yaskutul mushirikuna mushrike za su shiru linkida ihujjate ablasa ka rasa abun ta fada saboda babu hujja abun Allah kuma ba abu ƙarya don ba da baki ake magana ba al-yawma mu ala afuwahi. wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن ainihin wato masu ceto daga cikin waɗanda suke haɗawa da Allah ba suna cewa waliyan za su cece su ba to babu mai cetonka liman ashrakuhum billah wa'anda suka hada su da Allah wa humul asnamu shine gumakansu su liyashfa'u wai dan su cece su wa kanu bi shuraka'ihim kafirin za su dan sun kafircewa wa'anda suke shirka da su ai mutabarri'ina minhu ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau a wannan lokaci wa'anda aka bi za su ce ba ruwansu da wanda suka bi su duk wanda ka bi in ba ya koya ma Allah ya ce annabi ya ce ba to sai ya barranta gare ka ranar alkiyama kuma sai ya tsine ma ka tsine masa Allah ya kiyaye mu wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun a ranar da alkiyama za ta tsayu a wannan rana za a rarraba ai almu'minuna wal kafirun mu'minai daban kafirai daban lamba ta hudu ne qala allah ta'ala walillahi mulku sama wal wal'ar. allah ya ce mulkin sama da ƙasa na allah ne wa yawma taqumu sa'atu yau idhin yakhsiru al mubtilun ranar da alkiyama za ta tsaya a ranar ne makaryata masu barna za su yi asara kuma sun taɓe fa'amman ladina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani bayan imanin kuma suka aikata ayyuka na gargari fahun fi raubatin suna cikin rauba ai san rauba ko wani dausayi kaman ka je madina ka je tsakanin mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda aka ajiye mumbarin annabi a masallacin manzon Allah a birnin madinatul munawwara bi nurihi sallallahu alaihi wasallama ai akwai rauda ko inda bahaushe yake cewa a na je rauna eh. ai raradi ne instance na kira wani kwanan shekaran da ya ce malam gani a rauna ya ce yi zamanka munan muna cikin tiriri <laughs> yana rauba rauba in ka je ka gurin ba za ka taba jin sanyi ne ba irin na ac daban yake mai daɗi annabi ya ce daga aljanna ne ake feso shi daga kalar ni sau ɗaya na shiga ni zuwa na malam na je ban san yawan zama amma sau ɗaya na je to an hana kai ko kuwa ka shiga su ko mutanen mu tambi ake yi bakar fata ne da sauƙaƙi to suna cikin wani dausayi na aljanna yuhbaruna suna farin ciki da annashuwa yusirruna suna farin ciki wal hibru wal hubur as-surur kaje fassararsa wal farahu shine farin ciki fal mu'minuna yusirruna bi ikramillahi lahu mu'minai za su farin ciki da karamcin da Allah ya musu ya sa su a aljanna وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله idan ɗan aljanna ya shiga aljanna zai ce godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya da mu muka yi aikin da ya kawo mu wannan gidan don mu ba mu zan za mu iya yin aikin ba mu zo mu samu wannan sakamako mai gwaɗi in ba don shi da ya shiryar mu ba Allah ka shiryar da mu wa amman lazina kafaru wa kazzabu bi amma waɗanda suka kafirta bayan kafircin kuma suka ƙaryata ayoyinmu in ji Allah shine alqur'ani wa liqa'il suka ƙaryata saduwa da wannan rana ta ƙarshe shine alba'th wa ghairihi ai wa ma ba'dahu hasharin wa hisabin wa jaza'in wannan duk bayan tashi ne hashar shine a tara halittu baki ɗaya. wa hisabin a yi bincike Allah ka mana mai sauki kar ka mana binciken kwakwaf annabi ya ce man husi ba ba duk wadda aka mar bincike sai an gasa shi a wuta shi ne na aisha da annabi ya faɗi wannan ta ce to ya manzon Allah ba Allah ya ce fasaufa hasabu hisaban yasira ba sai ce shakilatki ummuki ya ce uwarki ta yi wabinki ya ce ba ki gane ma'anar aya ba abinda wannan aya take nufi hisaban ya tsira shi ne al'ardu laifin mutum ɗin za a ɗauko a ce kaga laifin ka ce haka ne ya ubangi za ce to an rufe je ka Allah ka mana haka amma a ce a ɗauko ka leƙa bu kaza ka taɓa kaza ka zagi wale ka ji haushin wane bai ture ma ba bai zubar ma ba bai ma komi ba kawo washe shi in za a bi wannan ɗaya bayan ɗaya ana ɗora maka a sikelinka sai an ɗan gasa mutum Allah ka ɗare mu annabi ce ai nuna wa mutum za a yi sai a ce an rufe Allah sattaru ne an san kai laifin sai a barka Allah ka bar mu yan mu masu laifi ne don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa nana Aisha haka sai ta gane to bayan hisabi ba sai jaza kowa a bashi sakamakonsa wani a bashi a dama dan aljanna ne wani a bashi a hagun sai ce shi fa ba a bashi ba ya boye kayan ko ana in baka ci jaraba baya kai ina rizal din ka ce ai bata fito ba karya yake wa babansa tuni jarabawa ta fita dai bai ci ba ka gyara kawai ka koma ka yi kwami ka yi karatu sai ka ci jarabawa fa'ula'ika fil azabi muhbarun wa'annan suna cikin azaba sun halatto ta ai layan fakuna anha ba za su taɓa rabuwa da ita ba lamba ta ɗaya ne wakala lauta lawallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina wa'anda suka tafi da barna akan ayoyinmu suna tsammanin wai za su guje mana ulaika fil azabi muhdarun wannan suna halatta cikin azaba ai la yanfakuna anha lamma bayyana ta'ala azmatahu fi ibtida'i khalqi an ja wannan ayar ko to anan mu yi in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu tashi daidai kan aya ta 17 haka ne ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullah wa barkatu malam kamar kullum akwai sanarwa kamar haka da farko sanarwar kuma ya jibanci tallafi da ake kawo marayu saboda albarkacin wannan wata kuma ga azumi ya yi nisa ga sallah tana matsowa akwai bayan allah da eh, abin da ya rage ba insha Allah to wasu bayan Allah sun taimaka kamar haka nan wata mata ta ba da gari kwano goma sannan ta bayar da kayan sakawa ɗin ɗinkakku na mata ta ce a baiwa marayu wata baiwar Allah ta ba da hijabai na yara da kuma naira ɗari biyar wata baiwar Allah ta ba da kayan mata set biyu da kuma kimar wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu wata bayar Allah ta ba da doguwar riga da fallon zani biyu a bayar kwamitin marayu wani bawan Allah ya ba da shadda yadi goma wata baiwar Allah ta ba da sabulu sinki ɗaya wato guda goma wata bayar Allah ta ba da hatsi kwano biyu wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar wasu mata sun ba da naira ɗari da hamsin wata bayarwa Allah har ila yau ta ba da atamfa da kuma kuɗi naira dubu ɗaya wani bawan Allah ya ba da shadda galila yadi goma wata bayarwa Allah ta ba da kuɗi naira ɗari biyar nan ma wata bayarwa Allah ne ta ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya albarkaci malam da sauran al'ummar musulmi na gari baki ɗaya. ga kudi naira dubu ɗaya sadaka wa marayu muna neman addu'a ni da yara na Allah ya fitar da mu daga cikin fitinar da muke ciki to ga wannan dubu ɗaya Allah jami sannan ana ai an riga an san akwai wani da ya kira wani daga wani gari ina jin yana shauraran karatun nan ne ta kafar rediyo ya ce wai babu account na banki ne dangane da al'amarin marayun nan to ga account din zan karanta kamar haka account name katagun welfare openet center katagun welfare openet center eh openet a na san openet mala yadda suka rubuta a shi haka za a karanta musu ko bankin face bank account number biyu sifili uku ɗaya shida uku biyu biyar fudu takwas wato account number shine 2031 63 25 48 face bank wannan shine account din da wadda bai samu ya kawo kudi ba zai iya sanya wa a ciki sannan akwai wasu bayan Allah suna tambaya akan wannan wato tafsir da ake karantawa na radul azhar ila ma'anar qur'an wadda ranar na an sanar cewa an kawo su da ana ta neman su ba a samu ba duk wanda yake da bukata kudin su naira bakwai ne mujalladi guda fudi ne kuma tuni wasu har sun kawo kudin su kuma an kawo da haka mutum in ya kawo kudin sa sai a bada a baiwa mai wan sai ya kawo a bashi sannan banda wannan malam akwai takaddu da ake ake rubutuwa na neman taimakon nan yanzu wannan malam ga wasu sun rubuto sai su rika ba da har handcart din da ake zuwa da shi da kuma rasidansu wadda kaga za su iya bata wani wani yaro ne dan shekara takwas wadda ya gamu da laruri na ido sakamakon mizil wato kyanda wadda ya sa har kai ga ya makance a yanzu haka to amma to ne to a sani tun na kakaninmu kuma yana aiki saboda dama sun san tana kama idan sai a yanka albasa mata haka suke yi sai ka ga idan ya bude ai ciwo ne ke fita ciwo yawon ba kwarai da gaske to shi wannan yaro an yi ta faman magani a nan eh, federal medical center sun tura su national eye center kaduna babban asibitin kula da lafiyar idanu na ƙasa da ke kaduna to a nan su sun ce za a iya yin aiki zai iya gani da idansa guda ɗaya to amma sun ba da cewa ga kuɗi da ake nema na aiki kuma takardarsu ga ta nan yaron kuma maraya ne kamar yadda suka ce kuma likitoci sun ce sun sa musu ranar da za su koma gashi nan a rubuce kuma ba su da koko ina so in ce waɗannan ba su rubuto ainihin kuɗin da ake nema ba su dai sun ce ba su da ci yau ma ban dai na gobe kuma ko kuɗin mota zuwa ma babu sun je dai sau ɗaya an take ba su ranar da za su je kuma ranar da za su jan ma hatta wuce saboda babu halin zuwa don haka akwai dai bukatar dai a taimaka musu duk da cewa ba su rubuto ba sannan malam akwai wannan yaro jariri dan shekara goma mai fama da ciwon zuci e, wata goma nake nibi a yi wata goma eh, mace ce ma yarinya ne mai suna hajara wata goma ne tana fama da cutar zuciya to sun je su ma asibitoci daga nan fmc har an tura su asibitin koyarwa na aminu kano da ke kano don ma an yi ta yi dai ga allura da aka rubuta musu wadda kullum sai an yi wa yarinyar to kuma har yanzu dai ga shi ba a samu an sayi allurar ba kuma shi ne suka ce yanzu an tura su kasar indiya daga shi asibitin aminu kano din wadda an tuttura wannan din ta kafar sadarwa a yanzu haka su wannan asibiti da za su ga foton yarinyar da sauransu du ga takardu dai tili na wannan al'amari kudin da ake nema don wannan al'amari kudin najeriya naira miliyan fudu da dubu ɗari uku da ashirin kan dola ne dola ne to ga ma an jimlata to inda wadda Allah ya sa yana da ikon taimakawa ko irin kungiyoyi da suke taimakawa wannan yana da sila da su zai iya sanar da su saboda ana samun haka mala akwai wasu kungiyoyi da suke irin tallafa wanda sai ga wani yana da sila da su to idan wani yana da sila da su zai iya isar da irin wannan wannan kenan wannan wata baiwar Allah ne ta ce malam na kasance ina son yin aure amma malam har yanzu ban samu mijin aure ba kuma samarin yanzu ba sa zuwa wajen mace don Allah sai don da wata manufa ta daban su bata wa mata lokaci ta ce ni malam ina son ka haɗa ni da wadda zai aure ni don Allah ga nambar ta don haka zan ba da wannan takarda a malam eh gama wannan ma wata baiwar Allah ne take neman sadakar hijabi ta ce a taimaka mata da hijabi fi sabilillah mai wannan tambaya tana cewa tambaya ta ita ce ina cikin cin abincin sahur sai na ji an yi as-salatu to malam ya azumi na yake domin na shiga rudani wasu malamai sun ce in kana cin abinci alfijir yake to to sai ka karasa cin abincinka azuminka yayi ba matsala mai wannan ta ce malam wai menene hukuncin macen da ta balaga amma tana shan azumi da gangan kuma idan an yi mata magana sai ta ce wai ba ta yi niyya ba ne kuma ai ba dole ba ne ba batta tarbiyya ne ta musulunci kuma kowanne sai ta rama 61 a kansa Allah sauka wani yana cewa dan Allah malar ni ne na zo zan yagi takarda da bakina kuma ina azumi sai takardar na ji kamanta wuce cikin makogarona to ya azumi na ya ko koko yana nan to ba a addini da shakka in shakka take ba wani abu shi addini da yaqini yake amfani ba ya amfani da shakka na'am wanda ya ce don allah malam ka yi nasiha a mutanen da suke yin azumi daga sun ga lokacin shan ruwa ya yi malam sai kaga suna ta kunna sigari suna sha su fara da sigari da allah malam ka musu in an musu magana sai ce wai ina ruwanmu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum musulmi ya yi azumi zai sha ruwa ya ci dabino in babu ya sha ruwa saboda ruwa abu ne mai tsarki to me kai ka banka wuta a abokai ko kai da kuke kasan ba da ne ba don taba cuta ne kana cutan kanka balle kuma ka sha taba akwai wanda ya yi sawar ma sai ya zo yana buɗe baki ya sha bulda aka ce kai ya ne ce barni mu tafi a karkace Allah sauƙaƙe wannan wata bayar Allah ne ta rubuto wani hadisi amma dai abin da take nufi shine malam ina son ƙarin bayani akan hadisin da annabi ya ce duk wadda ya mutu da bashin azumi yan uwansa su biya masa to malam wane irin azumi ne ake biya wannan na ramadan kuma wanne ne ba a biya to azumin da mutum za a biya masa sai wadda ya bakace zai yi ya ce lillahi alayya an asuma arba'ata ayyam na yi wa Allah alkawari zan yi azumin kwana hudu sai ya mutu kafin ya yi to wannan waliyansa magadansa za su rama mar amma na ramabana idan mutum ya mutu ba a rama masa wannan to ya isa haka to sai waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a da dama daga ciki akwai wani bawan Allah da ya ce ya baiwa wani kudinsa akan zai so masa mota a can kwatano to kuma wannan mutum da yanzu yau sama da wata uku ba labarin mota kuma babu kudi ya yi rahoton ɗin al'amarin a wajen 'yan sanda sun kama shi amma kuma sai musu wayo ya gudu yanzu haka shi ne yake so malam da sauran yan uwa su sanya shi a cikin addu'a Allah ya kwata masa haƙƙinsa to dai da dama da suka rubuto wasu suna neman biyan bukatunsu ne na alkhairi wasu kuma suna da damuwoyi da kuma matsaloli kowa Allah subhanahu wata'ala ya san masu biyan bukatu na alkhairi da kuma marasa lafiya da ke kwance a gidaje da kuma asibitoci wasu kuma suna tafiya da jinyar Allah subhanahu wata'ala ya yayi masu neman biyan bukatu na alkhairi Allah ya biya masu matsaloli da damuwa Allah ya yi Allah آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين